ga watan jumadal akhira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar wanda ya zo daidai da takwas ɗin da ga watan hudu shekara ta dubu biyu da goma sha hudu miladiya idan ba manta ba a cikin littafin mu muwatta imamu malikin rahimahullahu ta'ala muna cikin kitabul jana'izi kitabul jana'izi yau za mu tashi insha Allahu babe na biyar a cikin wannan kitabi babi na biyar wanda ya zo da babu takbiri alal jana'izi babu takbiri alal jana'izi kabbarorin da ake yi akan jana'iza idan za a sallar gawa kabbara nawa ne ake yi sallar gawa kamar dai da muka sani tana da kabbarori waɗanda kabbarorin su ne ibara su ne fassara daga raka'o'i sallolin mu da muka saba na yau da kullum irin azhar la'asar maghrib isha subahin akwai masu rakoyi guda biyu kamar irin sallar asubahin akwai mai raka uku kamar irin sallar maghrib akwai mai raka hudu kamar azhar ko la'asar ko isha'i akwai kuma na filfili kadar ma yassara shi ma sallar jana'iza kamar da muka san adadin rakawo'i can ga sallolin da muka saba da kullum ita ma sallar jana'iza tana da kabbarori kabbarori amma sukan fara da kabbara hudu akwai hadisai da suka nuna ana kabbara hudu mun samu hadisai daga wajen mutum biyar daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam kowane ya rawaito cewa ana kabbara hudu abu huraira ya rawaito haka nan abdullahi ibn mas'ud abbas ya rawaito haka nan sahal ibn hunayf ya rawaito haka nan abu umama ya rawaito ana kabbarori guda hudu malan da waɗannan hadisai dogara suna ya kawo muna kaɗan daga cikin kabbaron wanda ake kabbara hudu amma kuma hadisai sun sake tabbata ana kabbara biyar ana shida Ali bin Abi Talib ya tabbata hadisi ya tabbata cewa yana kabbara biyar ko shida Manzo sallallahu sallan yawa Hamza radiyallahu anhu a sallar da ya masa lokacin da ya shahada kabbara tara ce ko na yana kabbara tara kaga an yi bakwai an yi shida an yi biyar duka sun tabbata shi malamai suka ce kabbarorin kabbara harama suna fara daga na akalla din su hudu a kasar wanda ba a samu a wuce nan ba tara ko wane kai ya tabbata malamai daga cikin su akwai wanda ka cewa ai tanawur wani sallah kana iya kai hudu wata sallah kana iya kai biyar wata sallah kana iya kai shida wata kai bakwai wata kai takwas wata kai tara in rigingimu sun tashi ana sun a takaita ga guda to sai wasu malamai sun tafi kan cewa yi hudu saboda hadisansu sun fi karfi hadisansu sun fi yawa na kabbarori guda hudu a fahimci wannan kadiyar kadiyar ta mai sauki kwarai da yake me hujjan malik da yace hudu haddasani ya haya an malikin an ibn shahabin an sa'id ibn musayyabi an abi hurairata anna rasulallahi. kai tsaye manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ina jin sanadin wannan ba sai mun yi karatu kai ne ba an gane shi Malik an Malik Muhammad ibn Shahad az-Zuhri an san shi Sa'id ibn Musayyabi an san shi surikin Abu Hurairah mai auren ya Abu Hurairah Abu Hurairah shi kuma shakundum sahabiyun jalilun anna rasulullahi shi ka labarai ce hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na'an najashiya ya ba da sanarwar mutuwar najashi na'a sanarwar mutuwa anna'ayu kenan da wannan malamai suka ce kenan na'ayu dole mu kasa shi kashi biyu tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da na'ayu sanarwar najashi to ba mu cewa gaba ɗaya kowane irin na'ayu sanarwar mutuwa haramun nan kan haka sai an ka kasa aka ce na'ayul mashru'u wan na'ayul manhiyu anhu annahayul mashru'u sanarwar mutuwa wadda aka ta wadda ta halatta wadda shari'a ta ba da dama a yi ta shine lokacin da mutum Allah mai cikawa yana nan kwance kama a masa wanka ko kama a yi masa sallah ya halatta ayi sanarwa a ma jama'a ko ba haka ba na kurkusa da na nesa waɗanda zai za su halarci jana'iza ta sai a faɗa musu don su halarci jana'iza da saboda me zai ya samu yawan mutane mun san hadisi ya tabbata mun sallah sallah ya ce hadisin abdullahi bin abbas duk wanda an ka samu tun arba'in la na billahi shay'a ba su shirka da Allah kwata kwata gaba daya sun ka tsaya kan gawan musulmi sun ka roki Allah face Allah ya karbi duk abin da sun ka roka game da shi kaga saboda haka to ashe da ayi a gaggawa mutum uku mutum hudu kaga abai dace ba sai a ba da sarwa saboda halartar mutane wannan shine purpose shine manufa a faɗa mutane don su halarta musamman na alkhairi da an ka wuce arba'in babu illa ko ɗari ko he da haka saboda haka irin wannan na'ayu na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi amma na'ayun da an ka haramta shine na'ayin da za a yi sanarwar da za a yi bayan an riga an kai mutum makabarta an yi sallah an yi komi da komi an bizne shi an gama komi sai a zo ana faɗin darajoji ne ko ba haka ba ana yi ta kaza ana yi ta wasu maganganu da irin kamba masu da gida da wasu abubuwa da ya kaza kaza kaza mutanen duniya sun yi hasara game da shi menene menene wannan shine na ayi waɗanda yake shari'a bata ba da dama ba a yi ta sa karatuttuka cikin gidan rediyo da gidan talabijin ko ba haka ba wannan duk na ayu na ko da qur'ani an kasa ya zama na ayu almanhi wa anhu inda ya mutu lokacin a kausai ko a faɗa ma jama'a waɗanda ka zuwa halarta bayan an dawo shi ke na aike masa addu'a kadara mata yassara Allah ya samu gani na an najashiya manzo sallallahu ya ba ya ba da sanarwar mutuwan najashi najashi ai mun san shi shine sarkin habasha ko wannan da a manzo sallallahu ya bashi auren sahabbai ne ya kiyaye mai da su wanda suka tafi su Ja'far ibnu Abi Talib mun san kissa sosai ana ce masa asmaha sunansa na ainihi asmahatu bisali asmahatu kalimar najashi kalimar sarauta ta duk sarkin da ya zan sarki a wurin shi aka ce mana najashi takin na sunan sarautar ta da ka hau wannan gadon sai a ce ma najashi amma suna ne asmaha asma habashan cina sun fassara sun ce ma'ana ta da larabci a lahi kyauta allah shi aka ne asmaha a man sallah sun ya bada sanarwar jashi ya rasu linnasi ga mutane sahabbansa kenan fil yawmin ladhi mata fihi daren nan da ya mutu ran nan da ya mutu wannan nubuwa dai ta ko ba haka ba nubuwa in ka dibi iyaka tazara da akwai daga madina tunda wannan an yi shi a madina ko ba haka ba shekara ta shida bayan hijira ko kamar su masu tari ka ambatawa to a madina kuma ka dibi nan ethiopia a cikin afirka kaga wannan nubuwa dai ce fil ma ta fi fihi wa kharaja bihim annabi ya ba su umarni ya su hita annabi ya hita tare da sauran mutane ilal musalla zuwa wurin sallar jana'iza ilal musalla wurin sallar jana'iza kakkace hakon idi al musalla ai hakon idi ko kakkace hakon idi al musalla wurin sallar jana'iza don hadisai sun tabbata sun tabbatar da mun sallah sallan ya keɓance wani wuri da ka sallar jana'iza in ta kama saboda uzuri ya gitto ana yi cikin masallaci an yi cikin masallaci kamar da mun sallah sun yawa sahal da suhail sallah a cikin masallaci la'alla da don ruwa ko ko tsakiyar dare abin ya faru ko ko wasu dalilai sannan ya tabbata cewa yana da wani wuri da aka keɓance na sallah shine musalla sannan kuma za mu zo shin ana sallah a can makabarta sallah makabarta sallah na iza muka magana to amma na al-musalla nan ka ce al-musalla suka ce makanun mu'addun li salatil janaiz in ka diba sharhi ko ta'aliki makanun wani bagire na mu'addun da an kai tanadi li salatil janaiz saboda sallar gawa an fahimta kenan kakkace hakun idi Fasaffa bihim annabi ya musu sahu riwaya anas ta ce ya musu sahu biyu haka ta ambata ya musu sahu guda biyu wa kabbara arba'ata kabiratin yayi kabbara hudu ni muka bi da adadin kabbara to kaga ana yi saboda haka kabbara hudu ba matsala sunna ta tabbatatta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam illa dai wani abu da mun ka samu cikin wannan hadisi wanda a mazhabin malikiya babu shi shine mi shine salatul ga'ibi gashi manzo sallallahu yawa najashi sallah alhali shi annabi yana madina najashi kuma yana aina yana a habasha ko ba haka ba malamai sun yi kokaci game da wannan sun kasu kan mazahib din da muka sani imam shafi'i da kauli da ruwaya ta farko daga imam ahmad da kuma kauli istihaqa yace sallah salatul ghaib ana yin ta ko da yaushe ga kowa an yi sallah ga rai ko ba ya mai sallah ba can inda yake a fahimci kadiyar kadiya ta biyu ƙauli na biyu na imam ahmad da kauli ishaqa ibn rahawaihi da kaulin jumhur cewa a'a ana yi mai sallah wanda inda ya mutu ba mai mai sallah ba ko da yi mai sallah ba amma yan samu wasu sun tsaye sai mai sallah to shikenan ba kaida ta ba na ba mai sallah kila fahimci wannan kauli na uku riwaya ahmad har yanzu kauli uku aga ahmad cikin wannan matsalar ra'ayi uku ya daga cikin irin abubuwan da ka baka mamaki na cewa malami kullum yana hujja gwargwadon abin da ya bayyana gare gobe in ya sake wani bincike ya sake gani kuma ya sake wata wadin wata magana kaulin uku imam ahmad ya tafi kan cewa a'a ba a sallar ga'ib a fahimta ana sallar ga'ib mutlaqan sulli aw lam yusalla a'laihi. ana sallar ga'ibi idan lam yusalla alayhi ba a sallar ga'ibi walau lam yusalla a'laihi duk aka wa duk mazhabin imam ahmad na to daga cikin mazhabin imam ahmad wanga na uku ya yi daidai da mazhabin sauri da mazhabin malik na cewa babu salatul ghaibi a fahimci wannan amma ni a hujja anan hujja su anan shi ma malike wanda ya dauki wannan hadisi cewa wannan khususiya ce ga manzon sallallahu alaihi wasallam yace ba ha ganin shi ma ba ha ganin ma wadin labarin mutuwa ma ya nuna khususiya ce kai na kasa an mutu ba sani ko mun gane ai wadin labarin mutuwar daga nesa lokacin da yayi ya nuna ni ba khususiya ta ba ba nubuwa ta ba to kowancan aikin ya nuna nubuwa amma malamai wasu mahi yawa dai jamhuri sun kaci kai ne sun dan gitta mu ga magana na cewa a'a ikhbarul gaibi shi aku susu ba ibada ba ibada kan annabi sallallahu alaihi wasallam ibada da duk sauran al'umma ce don ka'idar ga ibada ai koyi da annabi ko ba haka ba amma ka'idar labartar da gaibi ai ba koyi da annabi sannan kuma inda kadiyar gaba ɗaya tana shi khususiya da ashe mata duk a ya ta kan cewa ya ba da labarin gaibi tun da shi khusus na to kenan ko kabbara hudu khususiya ce tun da shi ma ta haifo ce ko akan haka dai kauli rajihi ana mutum salatul ghaibi idan ba a yi mai sallah ba idan inda ya mutu kila ƙasa ce wadda ta arna ko da ta musulmi ta ba a san da mutuwa ce ba a ƙasar to kuna da yaƙinin cewa ya mutu kuma kuna da yaƙinin ba a yi mai sallah ba to ya halatta a mai sallah salatul ghaibi wannan haka malamai suka tafi kai ne kuma shine kauli rajihi amma wanda an ka riga an kai mai sallah ba mashru'u na ba a mai sallah irin sallolin gada aka wa manya manya na duniya wannan kuskure na fi sabilillah mun samu kabbara hudu hadisi na gaba kuma wanda ya kara tabbatar mana kabbara hudu wa haddathani an malikin an shahabin عن أبي أمامة ابن سهل بن حليف أنه أخبره أن مسكينة مرضت فأخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمرضها وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعود المساكين ويسأل, ويسأل عنهم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ماتت فآذنوني بها فخرج بجنابتها ليلا فكرهوا أن يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح رسول الله أخبر بالذي كان في شأنه كان من شأنها فقال ألم آمركم أن تؤذنوني بها فقال يا رسول الله كرهنا أن نخرجك أن نخرجك ليلا ونوقظك فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى صف بالناس على قبرها mahallu shahidi wa kabbara ta kabiratin ko ba haka ba hadisin sananne na kwarai da gaske duk da hadisi a cikin hadisai masu ban sha'awa da aka yi ta rigingimukan su ba ta bangaren ingancin su ba ta bangaren samun karantarwa da yawa cike daban-daban kamar da muka gani nan dai malam imam mali ya kawo shi kamar mursali duk inda ya tuke da yace daga ibnu shahabin daga abi umama ta ibnu sahal ibn hunayfin abu umama din yana cikin kibaru tabi'ina saboda haka tabi'ina ba sahabi ba babansa sahal ibn hunayf shi sahabi amma hadisin tabbatacce na imam al-bukhari ya fidda shi imam ahmad ya fidda shi abu dawuda da nasa'i da tirmidhi da ibn majah da imam ahmad da abu dawuda tsayalisi da imam al-bahaqi da sun da shi hadisi na shahararre illa dai a cikin akawal akwai wanda ka wata mata akwai wanda ka sha wani mutune akwai wanda ka wata mai sharan masallaci kila ku tura hadisin akwai wanda ka ciya wata mai tsintar a azanta cikin masallaci ta cin ta cince azanta cikin masallaci akwai wanda ka ciya wata ta wata mata baka wadda ba a sani ba to duka kaululokan hadisan da yawa ala kulli halin hadisi mashhur nan ma ibn abdul barri ya kakkawa wanda suka waito shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce daga cikin su akwai baba na shiwa shi abu umamata ibnu sahalin ibnu hunayfin ya ce ruwaya ta tabbata an abihi an gane kenan ta ga kadiyar cewa irsali ta dauke kenan ko lalle imam malik nan ya kawai din ya san an san shi kan haka nan shi yasa ma bai damu da kawo ya ce ana bihi ba irin kadiyar da an kasanta malaman hadisi kuma ya sake ya sake daga layin zuhuri daga hanyoyi abu hurara ya roto shi amiru ibn rabi'a ya rawaito shi abdullahi ibn abbas ya rawaito shi anas ibn malik ya rawaito shi zaid ibn Thabit al-ansari ya rawaito shi wannan hadisi ingantacce ne abinda muka son mu samu kawai annahu akhbarahu shi abu umama ya ba muhammad ibn shahab zuhri labari daga babansa kenan ko babansa shine sahal ibn hunayfin ko a rike mishi? shi na ya mutu ali ibn talib ya mai kabbara shi daga sallah sitta takbiratin fa qala innahu badariyun yace saboda ya halarci yakin badar annahu akbarahu shi abi umama ya ba muhammad ibn shahab az-zuhri labari anna miskinatan wata baiwa allah mari da ta rashin lahiya fa uku bi rasulillahi kakka masaka miskinatan kakka masaka ba shi adda wannan an kace ce miskinu ya ce masaki sai aza ko gurgu ko makaho ko wani abu ko eh ko ba shi adda miskinatan a ce almajira ko ba haka ba ba dole bara ba eh ka fasara shi boye Allah Allahumma اللهم أحيني مسكينا وأمت مسكينا واحشرني في زمرة المساكين masakin in النبي annabi sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ba ya Allah ka rayar da ni bawan Allah mai da'a gare ka ko eh ka ka ka ka karbi rayuwa ta ina bawan Allah mai da'a gare ka sannan ka tada ni cikin jeran bayan Allah masu da'a gare ka miskin kin annan miskinatan wata baiwa Allah mari dat ta rashin lafiya fa biyar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam maradiya aka ba manzo Allah labarin rashin lafiyarta wa kana rasulullahi manzo Allah ya kasance ya ulul masakina gaida marasa lafiya ko ku talakawa ko ko bayan Allah duk wanda ya rashin lafiya manzo Allah na gaida da shi wa yasalu anhu ya tambaya al'amarin su yace ya suka jiya kuma yana zuwa duwo su fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi shiga wajen ta yaga hannu take da ya fito sai ya faɗa musu wata kalma yace idza matat idan ta mutu ta rasu fa alinuni biha ku faɗa min ku sanar da ni da Allah annabi sallallahu alaihi wasallam kila ai masa wahayi na cewa wannan bai Allah za ta cika ko ko alamu da ya gani yace to koda bai Allah ga tara su ka ku kuskura ku ku bizne ta ku kadai ku hada ni fa khurija bi janazatiha haka ko haka abu ya faru sai tara su cikin dare fa khurija bi janazatiha aka fito da na'iza ta lailan cikin dare aka fito aka bi gidan manzo sallallahu alaihi wasallam annabi ya shige a wata ruwa sun ka ce bayan sallar isha ha annabi ya ban kwana da mutane to sai da safe da sa ya shige saboda haka fakarihu sai sun kaga bai dace ba sun ka kyamaci an yi khizu rasulullah su ta da manzo Allah irin girmamawa girmamawa ta wannan falamma asbaha rasulullah da garin Allah ya waye manzo Allah ya waye gari ko khubira billadhi kana min sha'niha sai aka bashi labarin da al'amari ya kasance nata nace ya rasulullah kaga matan nan ko Allah mata rasuwa je wallahi cikin dare fa qala sai ce a ah, alam amurkum ashe ba umarce ku ba an tu'zi an ku sanar da ni ban ce ku sanar da ni ha game da ita ba in Allah mata cikawa fa qala ya rasulullah suka ce ya manzo Allah karihina mun ga bai dace ba mun kyamaci an jakka laila cikin dare mutar da kai mu hitta kai cikin dare wa nuke zaka mutar da kai cikin dare ya rasulullahi yana mun ka rashin dacewa rashin ladabi na mu cikin wannan dare a sallamo ka nabi sallallahu alaihi wasallam bai kyale ta haka nan ba fa kharaja rasulullahi manzo sallallahu alaihi wasallam ya fita hatta saffa bin nasi ala qabriha ya hatta makabarta yayi sahu akan yayi sahu tare da mutane bisa kabranta yayi wa kabbara arba'ata kabirat kila fahimta a wannan abin da muka bida imam malik abin da ke da kabbarori guda hudu ko ba haka ba karkashin wannan da shi wasu ka hujja cewa ana iya sallah kan wanda an ka riga an kai mai sallah gashi ba a yi mata sallah ba amma annabi sallah sai sake mata sallah ko sai suka yi umumi din wancan salatul ga'ib sun ce ko an yi sallah kai ne ana yi mata ana yi mai sallah sai la fahimci wannan sai dai kawai kaulin da shi shahara ka bani ce muku ai mai sallah ba a yi saboda ni, saboda karantarwar sahabbai bata nuna haka nan ba ba a samu sahabbai a yi sallah wani zai maimaita ba kila fahimta ashe sun takaita kadiyar da wanda ba wa sallah ba wannan fahimu salafi kenan ko dama kitabu was sunnati ala fahimis salafi wa suka fahimci abin to kai ma ka bi wannan fahimta sun fahimci cewa in an kai sallah ba a maimaitawa suka ba wannan kadiya cewa mun sallah sallar da ya mata sallah wannan kadiya ta khassa ta shiga ta kucce mai alwashi ko alƙawalin da ɗauka na ya cika kila fahimci wannan abu na biyu ana sallah kan kabari shi ya rigima da aka suka ce a'a ba a sallah kan kabari saboda duk hadisan da sun sunna sun nuna hanin sallah kan kabari kun ba su fayyace ba ba su ce ko kaza ko kaza ba ba sallar gawa ba sallar gawa ba ko shi yasa wasu biya sun ka tafi kanciya ba a sallar kabari amma sun ce a'a ana sallar kan kabari idan akwai lalura don kai da azzaruratu tubihul mahzurati suka ce daga cikin lalura a manta ba a yi mai sallah ba a bizne shi kuma a ga in an ka tone shi za a wace gawa kila ta rubi kila tun jiya ko shekaran jiya saboda harigici Allah ya kare mu tashin hankula irin wanda ake cikin yanzu kila ta kai ko ku rashin security aka kai dai aka yi sauri aka bi su kuwa washe ko ko ga dunkar abin nan to kaga ne an ka dan samu dan kariya ko ko dan wani wanda aka a ce a ce a rakka ku ku yi mai sallah to an ga cewa ai an ka tone shi zai ya muce kowa yi to ya halatta a mai sallah bisa kabarin sannan dai akan ka'idat az-zarurat tubihul al wanda nan mun same ta ila fahimta amma in ba haka ba babu li babu la an hana sallah kan kabari wasu ka ce kai hasali ma sallah da manzo sallah sai mata ba sallah an kace ba addu'a an kace ala kulli halin wannan akwai maganu da yawa ciki abinda muka nema dai arba'u takbiratan وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الرجل يدرك بعد التكبير على الجنائز ما مالي أروت حديث يتشي shi imam malik da kai ne annahu sa'ala ibn shahab ya tambayi malamin sa ibn shahab zuhuri ana rajuli aka maka Allah game da mutumin da yudiriku ba'da takbiri ala al ko da yanzu ai kabbara daya an yi biyu sai samu kila ta uku da ta hudu ko da to ma'ana an tada sallah da ya kudurta ko ya kabbara an kai ɗaya da shi aka yi sai aka ce assalamu alaikum an fahimta ai ko to ya isa shi na ce yudriku ba'd at-takbiri 'ala al-janazati wa yafutuhu ba'dahu ya riski sashe sashe sun kucce mai fa qala sai ibnu shihab ya bada amsa yace ya kabima fata gumin zalika sai ya rama sai ya cika ko ba haka ba sai ya ci gaba da addu'a tai ya sake kabbara in biyu ya samu dazu to sai ya koma kabbara ta uku bai ce assalamu alaikum kenan sai ya koma kabbara ta uku shi addoyi shi addoyi ya koma kabara ta hudu shi addu'o'i shi addu'o'i sannan ya sallami haka zai ashe ko shi kadai yana da tun fayewa nan a mai askari ya kawo wani fiki ko yace to idan ba idan irin wanda ba a jira nafa ko ba haka ba sai yace yukabbiru na sakan wai sallimu shi kabbara jerance shi ce Allahu akbar Allahu akbar assalamu alaikum ko shi shi bai ba wata addu'a tunda ba a jira ne tunda in ba a jira ne da an dauke gawa wa ya kawa sallah to ga sai ya ta na saka ehem Allah ya mu gani wannan shine adadin kabbara amma kabbara da gabatar ana yin hudu din ana yin biyar din ana yin shida din ana yin bakwai din har takwas din har tara din ka asa rigima game da haka nan illa dai inna ma ju'ila al-imamu li yutamma in an ka sa in hudu ya sallame sallame in ka ce kai ana biyar bari ka kara to ka biya. tunda ta ki biyar liman kuma biyar liman wajibi na in biyayyayi to aka ce hudu ka kai kai mazhabar ka hudu akai saboda aka ba ka kara ko ba haka ba a'a ka bi shi inna ma ju'ila al-imamu li utamma bihi in yayi hudu ya hudu in yayi biyar biyar in yayi shidda shidda in yayi bakwai bakwai abinda sanin ce haka nan saboda akwai kaulin da ka cewa kila shi mai wannan kaulin zatun yayi babu biyar ba shidda ba bakwai ba takwas shi yasa ba da wannan amsat kuma ita amsat malaman ka wa har yanzu rahimahumullahu ta'ala har yanzu ita suka ba mu amsat cikin karatuttukan mu na cewa idan ni bi liman yi kabbara ta hudu to da ya ta hudu ina jiran ya sallame sai ƙara ta biyar sai ya ce falatan ta ziruhu ba ka jira ne sai ka sallame shi kenan a ɗauki ga sai ya kyale shi kila fahimta kila zaton babu ta biyar babu ta shidda ba ta bakwai duk tsananin da ka a wuce na bisa shari'a a fahimci abubuwan ba tsabagen saba ma annabi na ba kakka ɗauki wannan fahimtar a ƙoƙarin hudu ya sani ko kila bai san ana biyar shidda bakwai ba shi yasa hudu da nan su as sunna duk wanda ya saba sunna ta yi ba shi a fahimci kadiyar eh amma sunna in ka san ta tabbata in yayi ta biyar kila ba kure na ba in yayi ta shidda ba kure na ba sunna ce bi saboda haka babu matsala game da wannan wa khairul hadayi هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أبو نقبة باب ما يقول المصلي على الجنازة to mi ake karantawa in za a sallar jana'iza yanzu mun yi magana kabbarori mi ake karantawa in za a sallar jana'iza sallar jana'iza kamar da muka sani ɗaya ce daga cikin salloli shi yasa ya zan duk mafi yawa hukuncin salloli su karatai da ita ita ce na sai a yi mata tsarki ita ne na cewa tana da wajabcin ko sunnancin yin jam'i kamar yadda ka ɗauki wajabci ko sunnancin jam'i ga sallar zarar da asar da magariba da isha da subahi akan kauli biyu akwai wanda ya ɗauka sunnatu mu'akkada aljama'a akwai wanda ya ɗauka wajiba ko to akan gwargwadon saɓani a can shine aka yi saɓani a wajen sallar gawa game da jami'i sunna na mu'akkada ko kuma wajibi na kan haka kaga ta yi mushabaha da sallar farilla ta nan ko ta yi mushabaha da sallar farilla ta nan na cewa mi na cewa ana ana imamu ana mamu kuma ana abinda malama fi ka ce masu buku ko ba haka ba ehem kaga ana imamu mai bada sallah ana mai biya in an tsere ma da kabburori kana tun wayewa kaga ta saka bada sallah farilla nan ta kama da sallah farilla wajen lokutan da aka yanta ba a ba yanta lokacin nahayi nabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yi sallah lokacin tulu'u shamsi wa inda ghurubiha wa inda zahira ko to ita ma sallar gawa ta hada wannan hukuncin to kan haka suka ce ta hada hukunci wajen jinsi na karatu jinsi na karatu sai dai ita bambancin da sallar waccan azhar magriba isha'i subahin da sauransu ita waccan karatun fatiha fardun fi kulli raka'a a kiyaye za haka karatun fatiha ai raka a farko ana karanta fatiha ta biyun ma haka ta uku ma haka ta hudun haka ko to sallar jana'a sun kace ta bambanta da sallar waɗancan ta hanyar karatun fatiha yana wajaba ne ba da takbiratul ula karatun fatiha dai an kiyaye wannan sannan da sura bayan kabbara farkon to amma bayan kabbara ta biyu da ta uku da ta hudu da ta biyar in za ka yi da shakkashin da in za yi da ta bakwai in za ka yi da ta takwas da ta tara in za yi a fahimta ba a karatun fatiha ba a sura nan dai sun ka samu farki sauran duk addoyi ake yi to game da raka a farko da muka ce ana karatun fatiha ya tabbata wannan a hadisin bukhari da hadisin muslim da abu dawuda da nasa'i da tirmidhi da ibnu majah na da imam ahmad ma ya rawaito shi nace abdullahi ibn abbas kama wai da talha ibn abdullahi ibn auf ya ruwaito tabi'ina shi talha ibn abdullahi ibn auf yace wata ranar mun sallah da abdullahi ibn abbas sai karanta fatiha da sura jahara bayyane da aka gama sace na yana haka mina na haka bayyana wa na bayyana na bi ta'lamu annaha sunnatu don kusan sunnata abu umama shi ma ba mu hadisi ingantacce wanda Abu Dawud ya rawaito shi Imam al-Bahaqi ina jin ya rawaito shi ga Abu Dawud ta hanyar Abu Dawud amma tabbas Imam Abu Dawud ya rawaito shi hadisi ingantacce yace salatul janazati kabbarori huduna yana daga cikin hujjojin da an ka bada ana kabbara hudu yace kabbarori huduna bayan kabbara farko a karanta Fatiha da sura sannan a yi salati da addu'o'i bayan sauran ragowar kabbalori uku an fahimci hausar ehe ya ce karatu bayan salatul jara'izi arba'u takabiratin fatihatul kitabi ba'da takabiratul ula ثم الصلاة والدعاء في ثلاث تكبيرات an fahimci wannan ko abu da ya rawaito shi na cewa ana ana karatun fatiha sannan a yi sura bayan kabar farko wannan shi ya tabbata ga dukkan mafi yawan jumhur sahaba ba a samu wanda ya bada akasin haka ba illa sai a ce dai ba a ji wanda ya ce ban da sura ila a fahimta ya kabiya ko wane sai da wanda an ka samu zahir ya ce da sura ko ko wanda an ka samu gun bai ce komi ba amma ba a samu wanda ya kore sura an fahimci kadiyar kan haka shi yasa suka taika cewa jumhur sahaba dukan suna fatiha da sura sannan wannan kauli shine kaulin ash-shafi'i shine kaulin imamu ahmad shine kaulin imamu uh, abu hanifa shine kaulin ishaq ibn rahawayhi malami imam al-bukhari shine kaulin su bukhari da muslim da su abu dawuda shine kaulin muhaddisin a fahimta amma akwai kaulin da ya zo cewa a'a ibara daga sallar jana'iza ba wani abu na ba illa tsara wa salatu ala rasul da'awa alaihi shi ne shine shi ne yabo ga Allah da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi da addu'o'i wanda ya wannan wanda wanda ya cika wannan kauli Sufyan sauri da kuma wanda an ka samu ga almajiran imamu Malik a fahimci wannan ga almajiran imamu Malik ma malik bai ci karo da wancan hadisi na abdullahi bin abbas ba kamar ko bai ci karo da wancan hadisi na abu umamata ba na cewa ana karanta fatiha shi yasa bai kawo cikin muwadda ba wanda ya samu na abu hanifa a wanda ya samu na abu hurara kuma abu hurara bai da ambaton fatiha sakata alha, a fahimci wannan sosai in takaita muku in za ka sallar jana'iza za ka yi niyya dai ta kwana sannan sai ka ce Allahu akbar ka daga hannuwanka kamar da kasan kana daga ga sallar azhar da al'asar da magariba da isha da subahin hazu wal manke mai sannan sai ka sai ka aza hannun dama kan hannun hagu ala sadri hadisin abu hurairah haka yace yace nayi sallah ta da manzo sallallahu alaihi wasallam akan janaza sai ni ga yayi kabbara fa wada'a yadahu al-yumna ala yadihi al-yusra ala sadrihi ga sallar nayi wannan abu hurairah yazo wanga ba ma sallar azhar al-asr ba gari ba isha ga sallar jana'iza hadisin qabdu na Abu Huraira ga sallar jana'iza yanzu saboda haka sai ka rike in ka rike to nan dai fa ba istiftahi ganan ba ba da istiftahi ga sallar jana'iza yawwa ni za farawa kawai isti'aza za kai sai kai basmala sai kai fatiha an tambayi Imam Ahmad a cikin tambayoyin da Abu Dawud ya masa Abu Dawud da wannan mai sunan Abi Dawud kusan dalibi Imam Ahmad na yace Allah ga wata malan ana du'aul istiftahi bayan na yi kabbara harama kamun in fatiha yace hmm, ban taba jin wanga ba ban taba ji ba Imam Ahmad yace bai taba ji ba saboda haka an ka dai kwalkwale kwalkwale ne aka gano dai babu ko ba haka ba shi yasa suka ce babu du'aul istiftahi ga sallar jana'iza in kai kabbara ka ada hannunka sannan ka yi isti'aza ka yi basmala ka karanta fata zuwa wani ƙwalin sannan ka ada sura gwargwado duwar ta ka samu dama duk wanda ka jawo kai liman za ka jawo ka dai ka da mutane kai ma mu duk wanda ka jawo ka jawo inda limai ce Allahu akbar ya ƙara wannan kai ma ka ce Allahu akbar ko ba ka gama surar ba an fahimta ai kamar yadda kana sura kai ma sai ruku'i cikin sallah azhar ba ka yi kaga za ka yi to haka nan nan sai an ce Allahu akbar an kare wurin da aka karatun Fatiha da sura bayan kabbara ta biyu sannan sai ayi salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam babu salati a yanan da anka ce ana yi amma dai an ce salati ga duk ahlus sunna salati guda gare bai da wani salatin ibrahimiyya shi dai sani ko akwai wani ko na mauliki babu yau yawwa salatin ibrahimiyya to in yayi wannan sannan sai sake kabbara haram in ya sake kabbara harama kabbara ta afwan ya sake kabbara ba ta harama ba kabbara kabbara ta nawa kenan ta uku sannan sai ya addu'a ga mamaci shi mamacin ya yi mai addu'o'i addu'o'i ga mamaci sun zo tabbatattu ga sunan zamu karanta cikin motsa malik sannan ya sake yi sannan ya sake kabbara ta biyu wata hudu ne to in yana nuhin hudu zai yi to sai ya yi addu'a ta gaba ɗaya ta musulmi duka duk kamar musulmi maza da mata rayayyu da matattu da komai da komai shikenan sai ya sallami in kuma yana son sai ya yi ta biyar to in ya yi ta hudu da ba ta a karshe ba sai ya sake maimaita addu'a ga mamaci in ma ta shidda zai ya sake sai ya sake maimaita bayan kowace kabbara da yawa mamaci addu'a ta ƙarshe da ya yi ta sallama zai sai addu'a ga saura na sauran jama'a musulmi ina fata mun gane wannan shi kenan da ya ce Allahu akbaru ga raka'a ga kabbarar da ya kasu ita a ta ƙarshe in ya ga dama da ce Allahu akbar ya ce assalamu alaikum in ya ga dama ya koma maimaita addu'ar da ya kasu cikin addu'in da ya yi ya sake maimaita su ba tare da ya kabbar sai ce assalamu alaikum ina fata mun gane wannan to mu karanci babin da malam ya kawo babu ma ya qulul musalli ala janazati sallar jana'iza tana da sauki kwarai da gaske sai ga ana mutuna ta yawan tambaye tambaye game da aka sallar jana'iza da kasan kana sallar farilla illa ruku ya ba ai ko don haka kai musu rukuyi ba a rukuyi ba a sujuda na'am kakka yi kissa ibnu hazmi ko ba haka ba yawa yanzu ya kabbara harama sai yanzu ya kabbarta aka yi sai rukuyi ehem sai aka ce kai ba ka ba rukuyi ce ba ya yin to ba ruku'i kusa ibn hazm fa kun karatu ne haka ya samu sai ya samu duk abin da ya ce ba ai sai ce to har ka ga inda mutum bai koma makaranta ba za su mai sai kwallo ko ba haka ba <laughs> sai aje komi da komi dan sarauta na dan mai kuɗi na yace ya komi almajiranci kawai sai ta yadda kuma ya ta karatu har kai inda ya kai ibn hazm ce حدثني يحيى عن مالك عن سعيد بن ابي سعيد المقبولي عن ابيه انه سال ابا هريره حديث صحيح تحية سندي ya tambayi abu huraira ya ce kai ku tusalli ala janazati abu huraira ya za ka yi sallah ga jana'iza ya kaka sallah ga jana'iza fa qala abu ana la amrullahi ukhbiruka na rance da rayuwar Allah zan labarta maka na Allah ko Allah ba hayyun na ba wa tawakkala ala al-hayy alladhi la yamutu ko eh na rance da rayuwar Allah ba rayuwar Allah ba sifa ta ba wallahi zan baka labari saurara attabi'uha min ahliha da zai zara an mutu ta gida da gidan masu ita nika rakuwa ina ittiba'u al-jana'iz ittiba'u ina wannan sannan mi fa iza wubi'at idan an ka aje ta inda aka sallah kila gani kaga wannan shi ya nuna ma cewa ba nan gidan akwai inda annabi ya keɓance inda aka sallah farra su sai a ɗauko shi a kawo shi nan har ba mu sallah son ya kaura fa idza wudi'at idan an ka aje wurin da aka sallah kabbartu wa hamidtu Allah wa sallaitu ala nabi sai in kabbara in gode ma Allah in yi salati akan annabi ne to da wannan sai suka fassara cewa kabbartu kaga ya hito kabbar harama ko fahamittu Allah su suka ce to sai a gode ma Allah ba alhamdulillah aka miji ba kawai gode Allah ko ba haka ba wahamittu Allah amma kaga ai wahamittu Allah yana dauka kowa ne ko hamittu yana yana dauka alhamdulillah ko ya gode ma Allah ta alhamdulillah kuma hamittu Allah yana dauka alhamdulillah wanda muka sani ta wanda aka karanta wanda mai ashmawi da mai ziya da mai risala sun ka kawo ko shi na daukar ta ko ba haka ba to in dai yana dauka an ka samu qaulun muhtamalun ya aka tarjihi ko sai a yi tarjihi sai a ce to shi kenan shi abu hanifa dai eh, abu huraira dai ba shi a mukuta daji ba shi akwai da shi ba ko wanda akwai da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ba to shi ni at hamdu ga annabi a wurin sai a koma hadisin abdullahi bin abbas shi ya fassara mana haka nan sai ya karanta fatiha sai an bata fatiha sai ya karanta sura sai yace na yi muku haka don ku san innaha sunnatun sai aka ce idan sahabi yace sunna ga abu aikin annabi kila fahimta sai suka ce to hamida nan sai mu fassara da aikin annabi cewa alhamdulillah rabbil alamin kamar hadisin abu umama shi ma yace abu umama yace sallar jana'iza kabbarori guda hudu na bayan kabbara ta farko a karanta ce fatihatul kitabi haka yace fatihatul kitabi abu dawud ya rawaito shi misali in ku haka da ya kare sai ce kuma sunna ce misali in ku haka na suna nuna duk sabai sun ce suna suna yin ta annabi to in ya zo wani wuri an ce sun an ce hamdu aka mihi wacce aka mihi akan ka'idar tarjihi waccan wadda annabi yayi to shi yasa malamai ba hadisin suka ce shi a hukun haka sun ka fasara hadisi ingantacce na amma fa hamidullah suka ce alhamdulillah an fahimci wannan ko kuma suka ce wannan muna da hujjoji da yawa hatta hadisu musu'u salatuhu a cikin ruwayoyin ya ce kai kabbara sannan ka gode ma Allah hadisi musibu salatu ɗaya cikin ruwayoyi ne wata ruwaya sai fassara cewa sai ka karanta fatihatul kitabi a shi ka gode ma Allah a waccan ruwaya sannan da ka karanta fatihatul kitabi a wata ruwaya yufassiru ba'dahu ba'dan ashe fatihatul kitabi shi aka gode ma Allah wancan wuri ba sai ba ko mun gane saboda haka fahamit wa hamidtullah inni kabbara zan gode ma Allah a bayan kabbara ta farko kenan wa ala nabi sai in salati ga annabinsa a bayan kabbara ta nawa ta biyu thumma aqulu sannan in ce ga ɗaya daga cikin addu'o'in Allahumma innahu abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika kana yashhadu an la ilaha illa anta wa anna muhammadan abduka wa rasuluka wa anta a'lamu bihi Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsanihi wa in kana musian fatajawaz an sayyi'atihi Allahumma la tahrimna ajra wala taftinna ba'da wannan kaida daga cikin addu'o'in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna da yawa akwai Allahumma innahu 'abduka wa ibnu amatika ihtaja ila rahmatika wa anta ghaniyun 'an 'adabihi in kana muhsinan fazid fi ihsanihi akwai addu'o'i Allahumma ghfir li hayyina wa mayyitina wa gha'ibina wa da kun ka sani wadancan da mai iziya mai risala ya kawo mafi yawan su duk sun tabbata a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka dauko iziyarka ko risalarka ka da su kai cikin ma dan karamin littafin ga hisul muslim wani dan jan littafin dan karami ya je waɗannan addu'in zauna dare guda da su da ka zo shikenan ka huta ta hanka ta salat na'iza kabbara farko karanta fatiha idan kai ka ba sa al-sura in kaso in ba kai ka ba su wa ba bai kabbara ta biyu ba al-sura ko ba haka ba in yayi kabara ta biyu salatun ibrahimiyya in yayi kabara ta uku cikin addu'o'in da ka hada ce na hisul muslimi ɗaukuka makarantawa cikin da bakin ka ba da karatu littafi ba yawa kana yi kana idan liman ya kabbara sai ka dakata kai kabbara sannan ka ci gaba da addu'o'in ka ga babu waya ko ba haka ba wannan sun tabbata a sunna duk wadancan addu'o'i sun tabbata ba su da matsala ina jin ga addu'a ba sai mun fassara ta ba ko mun sha fassara cikin iziya risala askari bulugul maram da sauransu duk sun zo ciki minhajul muslim da duk sauransu duk sun zo وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد أنه قال سعيد سمعت سعيد بن المسيب يقول صليت وراء أبي هريرة سعيد بن المسيب يتشي نا صلى نا يصلى باين أبو هريرة على صبي أكن وني كرمي يارو lam ya amal khati'atan qattu da dai bai taba sabo ba dan karamin yaro bai taba sabo ba bai balaga ba bale ma ayi abin da aka ce masa sabo ko ba haka ba tun da rufi al qalamu an salatati daga cikin su wasa biyu hatta ya hatta lima ko eh kaga bai taba sabo ba ashe ana sallah akan yaro ko mashru'un dama sallah akan jana'iza fard kifaya ta mun san da wannan idan wasu sashe sun kai alhamdulillah sun dauke mu sashi in kowa ki in dai musulmi na to kowa ya laifi an fahimta saboda haka sallar na jana'iza fardu kifaya ce amma akwai rangwame ba a farlanta ta ba ga mutum biyu ba a farlanta ta ga sallar yaron da bai balaga ba karamin yaro ba ta zan wajibi ba mustahabbi ta in an yi sannan ba a farlanta ta ba ga shahidi fil mu'taraki wanda ya shahada wajen yaki ba ce a yi mai ba amma in an yi kuma babu illa daidai na amma ba wajibi ba an fahimci wannan yaro ana yi cewa an kai ba wajibi ba a kiyaye abin da yasa annabi ba wajibi ba manzo Allah ba da umurni na yi sallah gare ba sannan dan ɗansa ya rasu shi annabi sallallahu alaihi wasallam Ibrahimu wanda ya samu gama da tilqiya shina da wata goma sha takwas ya rasu annabi mai sallah ba amma kuma an samu ni an samu ya an samu shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce as-siqit yusal as-siqit idza tahalla as-siqit sulli alaihi wa wurritha idan ɓari ya kwaɗo idan ɗaya kwaɗo idan ya yi kuka istihlalu ana yi mai sallah ana gado ne kuma hadisin ya inganta to kaga kan haka kenan ya halatta a yi mashuru na an yi mai kuma an samu a hadisi ya inganta hadisin mughira ibn Ya yace wa tifil yusalla alaihi wa yud'a liwalidayhi bil maghfirati war rahma karamin yaro ana mai sallah sai a yi addu'a ga mahaifi mahaifayensa Allah shi gafarta musu Allah shi ba su rahama ko saboda haka ana sallah kabilar yaro amma abinda muka sun mu ce ba wajibi ba to abin da ya kara tabbata mana ana sallah ga Abu Huraira anan in jiwa in ji Sa'id ibn Musayyib yace yi sallah bayan Abu Huraira radiyallahu anhu ala sabiyin akan wani yaro lam amal khafi'atan qattu da dai bai taba sabon Allah ba ma'ana bai taba dai sabon da aka rubuta mai ba fasami'tuhu yaqulu sai ni je na cewa Allahumma a'izhu min azabil qabr ya Allah ka tsirar da shi ya Allah ka kare shi daga wahalar kabari abu biyu za mu kula a nan na farko addu'a kan ifilu ta tabbata ita ma a hadisai da yawa Allahumma ja'al fi kafalati Ibrahim da sauransu in kuma ga hisnu shi ma za ku ambata za ku ga haka nan bai da matsala illa abin iskali kila wadda addu'a ta Abu Huraira ya Allah ka kare shi daga azabar kabari wanda an ka ce bai taɓa laihi ba da ɗai ina shi ina azabar kabari ko ba haka ba in ko babu azabar kabari bai da ita dama to roƙon mai Allah shi kare shi ai ɓata lokaci na misali wai mu suka cewa ko rad abin da suka cewa ai bata lokaci na abin da ba ma mutum bai da shi kace Allah kiyaye shi kana bata bakin ka ne ko sai aka ce masu wannan magana sai aka ce ayya ai larabcin kuka kasa ganewa shi yasa dai kuka ce haka ba ku bambanta azabul qabr da fitnatul qabr ba akwai fitnatul qabr kila an fahimta amma kuma akwai azabul qabr kuma dama duka addu'o'in da kuka ji annabi na tayi da waɗanda kai fitnatul qabri akai ko ba azabul qabri ba amma ita azabul qabri ita dama ta danganci ko aiki ko rashin aiki ba ko kana mumini ko kana musulmi ko ba haka ba manzo sallallahu ya ce sa'ad ibn mu'adh dan da ya rasu ihtazzal arshu li mauti sa'ad ibn mu'adh ko ba haka ba hadisi ya tabbata lokacin sa'ad mu'adin da ya rasu sai da al'ashi ta girgiza saboda darajar sa'ad ibn abi wa wajen annabi sallallahu wajen Allah madaukakin sarki amma ni mun sallah sai tun haye da magana yace da akwai wani wanda zai tsira daga azabar kabari da sa'ad mu'adin ya tsira a kula azabul qabri aka ta cewa sai ka tambaya me azabul qabri azabar kabari ba wani kire ba haka shi ba wannan tattar nata ko ta mina hakkai ko ba haka ba ba ita ba azabu kabari ba a turo ma zahi ko a bude ma wuta daga cikin kabarin ka ba wancan da hadisa suka tabbatar ba su ba kai azabu kabari suka ce kalimar azabu ana sa ta ga duk wani abu wanda ka zama ka zama not comfortable ko ba haka ba ko mi kankanta ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce a wani hadisi ba as-safaru qit'atun min al-azab tafiya wani yanki na na azaba saboda ni saboda kana dan fama da wasu abubuwa dole in kai tafiya ya kishi ruwa za ka dan dame ka ka samu ruwa dan zama hadda in dogo ta ka dade kana zaune ko irin yanzu da sauran wasu abubuwa sai suka ce azabul qabri irin yan wahalhalu da irin shigar zakai cikin kabari da irin damuwar rabuwa da masoya da irin damuwar da rabuwa da wadawa da irin duhun kabari da irin wasu abubuwa duk waɗannan haulu tsoron kabari sha aka ce ma azabar kabari. kila an fahimce ni yawwa shi sai kun kadiba ko san iya ishara ga irin wannan yace azabar kabari ba fitina aka nuhi ba shine al'alamu wal gammu wal hammu wal hasratu wal wahasha wat taghafa sunu da bakin ciki da damuwa da nadama da kewa da matsar kabari waɗannan su ne azabu su kuma waɗannan ba mai wuce su ko da mumini yana gamuwa da wannan yar jarabawa ta wannan damuwa da rabuwa da masoya da abin da ya kamanci wannan ina fata mu gani a gurguje hadisi na karshe wa haddathani an malik an nafi'in na Abdullahi ibn umara kana la yaqra'u fi salati ala janazati Abdullahi ibn umar baya karatu ga sallar jana'iza in yana sallar jana'iza ba ya karanta komai kuma komai duk abin da ka fassara ba ya karanta fatiha ba ya karanta sura in ka fassara haka wasu fassara a ba ya karanta fatiha wasu fassara a ba ya kaza to ala kulli hali wanda ba mushkila ta ba hadisi na dai tabbatacce bai da matsala ta hanyar sanadi ko ba haka ba ni hadda dai magana karatu a nan karatu hadisi na mawqufun ala abdullahi ibn umara radiyallahu anhu ka'idar malamai in hadisi mawqufan yazo fatawar sahabi ko maganar sahabi Sharaɗi uku gare ta ko sharadi hudu sharadi na farko kar ta saba ma qur'ani sharadi na biyu kar ta saba fatawa annabi sharadi da uku kar ta saba ma fatawar jumhurus sahaba kila fahimta in ta ketare dan guda uku to shikenan in ka ga dama ba ta saba ma alqur'ani ba ba ta saba ma sunna manzo Allah ba ba ta saba ma jumhur ko ittifaƙin sahaba ba in ba ta saba ba ko da ya sa ɗaiɗaikun su babu da in ka gara maka na riko da ita an bai nan da kyau ko to kan wannan sai mu ce fatuwar mu sallallahu alaihi wanda ya wa akan harshen Abdullahi bin Abbasin da Abu Umama cewa karatun Fatiha ko karatu cikin sallah sunna na ko ba haka ba to da shi muka aiki duk akan da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam shi aka biya ba shi ka biya ba akan da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam in kun kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni ba shi an kai da kuwa ba akan ka'ida cewa addinin ga wanda muka sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam fiye da dubu ishirin ko ba haka ba addinin ga ya rabu cikin su a fahimci a fahimci yaren addinin ga babu wani sahabi guda da ya tattara duk addinin annabi sallallahu alaihi wasallam duk hadisan annabi gaba da kafa kulin sai ya haddace babu shi in kana son ka samu sura addini kammale amsa wancan an shi wancan an shi wancan an shi wancan duka shi a tace ɗinka shirika ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam kila fahimta a lokacin da duk kace zaka rika mutum guda ko Abubakar as siddiqu afdalul ummati ba'da nabiha ko shi dai kan rika sai sun gani sun kuce ma ko shi ɗan kan rika sai wasu abubuwa da yawa cikin addini wanda baka san su ba kai ko cewa kai za ka riki abubakar umar usman ali su ɗai babu ruwanka da sauran sahabbai sai ka zan jahili cikin addini kai ko cewa za ka yi za ka riki al'ashatu mubashara bil janna su ɗai sai ka zan jahilin wani abu cikin addini kai ko yan badar kai ka rike ce babu ruwanka da duk wanda ya musulunta daga baya sai ka zan jahili cikin addini kina fahimci wannan saboda haka sura addinin musulunci ka'idan nanta Allah madaukin sarki kamar da Abdullahi bin Abbas ya ce da ya aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya dibi al'umma su wane ne za su rike addinin nan na karantarwa Annabi sai ya tattaro su ya kewaye su da Annabi sallallahu alaihi wasallam to abinda addini abin nan da sun ka ambato ma abinda ba addini ba abin nan da sun ka muna nama kina fahimci wannan shi yasa da duk addini haka take ana samun sura addini kammalalle idan an ka bi dukkan fatawa ko ko dukkan hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam a fahimci wannan shi yasa akwai wata ka'ida bari na na tata ka'idar salaf ahlu sunna shine me alkitab was sunnatu amma wajen hujjar su ala fahmi salafil ummati kila fahimta ba guda daga cike ba salaful ummati Allah ya samu kiyaye subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik